a danna subscribing kuma a danna mana ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka daura. Hello! rike al'ada yar uwa rike al'ada rike al'ada yar uwa rike al'adar Hausa rike al'ada yan uwa mu bi al'ada mu bi al'ada yan uwa mu rike al'adar Hausa rike al'ada dan uwa rike al'ada rike al'ada dan uwa rike al'adar Hausa sadaka da kyarai su suka dame ni na maso sai ki mazo kare da ki kore ni mace yar hausa fulani ja nake nuni da mu kusa rike al'ada yan uwa mu bi al'ada mu bi al'ada yan uwa mu rike al'ada da hausa ke shekara biyar kenan ina bibiyan ki kina mun haka kina mun haka to yau Allah ya kama ki kin shigo a nuna dan Allah kai hakuri wallahi tallahi ni matan aure ce shi yasa ka ga nake ka ba wai ina maka ne saboda in ci mutuncin ka ba dan Allah kai hakuri dan Allah na roƙe ka don Allah a yau kan ba wani hakuri tun da kika shiga wannan dajin gwandalbe ba ke ba fita shi na yi abin da nake na yanzu dan Allah baka tsoron Allah in haɗa ka da Allah ka kasa yafe mun haba kai kuwa mm, harkin ban dariya ai yau bare

kuma kun shirya in za ki amince da ni in za ki amince da ni in kuma kashe ki akwai sharaɗi akwai sharaɗi mata aure ce ni wallahi hmm, mata aure ce menene aure menene aure Thank hmm, you. Hmm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ila yamma kowa barka da juma'a masoyin mu na nisa na kusa na cikin kasa da na wajen kasa kamar yadda kuka saba kawo muku magunguna wato na gargajiya ingantattu masu kyau wa'inda ba ma yadda mai tallan su sai mun tabbatar da ingancin su ko mun tabbatar suna amfani sosai a yau ma mun zo muku da wani ingantaccen magani wanda ya shafi bangaren sanyi wato da ake ce ma infection mai fitar da farin ruwa kenan ko kuma sanyi mai sa kurajen gaba ko kuma sanyi mai sa ciwon jiki wannan kenan idan kana da bukata wannan ba shi kadai muke bada ba muna hada da wasu magunguna da suka shafi bangaren na gari wanda zaka amfani da shi da lipton sa'annan kuma wannan shi kuma magani ne wanda ya shafi bangaren basir basir mai tsoro ko basir mai sa zafin ciki ko basir mai mai abin da ya shafi bangaren basir wato mai karfi wanda ya ci jikin mutum da izinin Allah ya kai amfani da wannan shi ma ba shi kadai muke bada ba muna hada da wasu magunguna wa'inda zaka hada kai amfani da su in Allah da kuma za a samu nasara za a ji daɗin jiki da yadda Sa'an sa'annan wannan shi kuma bangare ne wanda ya shafi bangaren iyali in ce ƙarfin maza ana kiran shi 99 rocket sannan akwai AK-99 rocket sannan akwai 99 bullet da makamantan haka inda ya bangaren ƙarfin maza ne shi ma idan ka zo ka tuntube mu da izinin Allah an riga an gama ban kankacewa gaba ko kuma mutum bai jin sha'awa ko kuma gabaki ɗaya idan ka je ga iyalinka baka releasing eh, baka daɗewa za ka yi releasing so duk bangaren da shafa wannan bangaren karfin maza su ma Allah yadda idan aka tuntube mu muna da su sannan wannan magani ne shi ma na sanyi kwayoyi ne a ciki a sanyi wanda ya shafi wanda yake kumbura jiki shi ne wannan da izinin Allah shi ma idan kai amfani da shi sanyi wanda ya shafi wanda yake kumbura mutum kaga ya hura shi so a ci gaba da bibiyar ma mu a na youtube da facebook da allah za a ci gaba da samun wato bayanai na bangaren magunguna sannan kuma da samun da shaɗi ta bangaren abubuwan da muke yi da izinin allah ga dukkanin mai bukata zai iya kiran wannan lambar waya kamar haka a duk inda kake duk kasan da kake ko kuma jihar da kake a cikin najeriya ko kuma wajen najeriya allah ya da za a aika maka magani idan ka kira a duk inda kake